فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين ina ma da an samu daga cikin al'ummomin da aka azabtar da agabanunku ragowar mutanen kwarai masu falala waɗanda za su hana waɗancan al'ummomin yin kafirci da barna a cikin ƙasa ta hanyar sabo ba a samu waɗannan ragowar ba a cikinsu sai ‘yan kaɗan waɗanda suka kasance suna hana su barna sai muka tserar da su a lokacin da muka hallaka azzaluman mutanensu azzaluman mutanen ɗin sun biye ma abin da suke ciki na jin daɗi ne sai suka zama azzalumai a sakamakon wannan biyayya